أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بحديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يداود مود منشي قبدا درسي a cikin littafin babban malami wahida abdulsalam bali wato tariqus salihina ila rabbil alamin tafarkin mutanen kirki zuwa ga ubangijin talakai wannan karatu yana zuwa daga masjidul imam bukhari da yake wannan layi na katagurut a cikin wannan unguwa tamu ta tudun wada a cikin wannan gari na kaduna wannan shine darasi na goma sha ɗaya a cikin wannan ainihin wato littafi jiya mun fara magana akan falalar salloli guda biyar mun faɗi falala ta farko wato shine salla guda biyar kiyaye su ɗaya ne daga cikin sababi daga cikin sababban shiga aljanna na biyu as-salatu tughsilu da katsaya ghaslan wato kiyaye salloli guda biyar yana daga cikin abin da yake wankewa mutum kusakuransa wankewa fafi sahihaini ya tabbata a bukari da muslim an abi hurairata daga al'imamu abu huraira Allah ya ƙara masa yadda annahu sami a rasulallahi sallallahu alaihi wa wa sallama ya kulu shi al'imamu abu huraira ya ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa a ra'aitu ba ku gani ba ku bani labari lau anna Haram da a ce akwai kogi ko korama bi babu ahadikum a kofar gidan ɗaya daga cikinku ya fita sulufihi kulla yawamin hamsa zai fito kullum ya wanka sau biyar a wannan koramar da take bakin gidansa Mata Kulu na zalika min mata zalika yi min darani ai za ka faɗi cewa mutumin da yake da kogi a ƙofar gidansa ko ƙorama kullum ya fito ya wanka sau biyar yana da wahala wannan mutumin a zo a samu datti a jikinsa ƙalu sai sabbai suka ce layi biki min dara ne hishe'a mutumin da yake da kogi a ƙofar gidansa zai fito ya wanka har sau biyar kullum yana da wahala duk duniya ko sai ta shi da cewa ne mutumin nan yana da tsafta wanda zai yi wanka sau biyar kullum kuwa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake fadalika mislu salawatul khams to wannan shine kwatankwacin mutumin da yake kiyaye salloli guda biyar yamhu Allahu bihi al yadda Allah subhanahu ta'ala yake shafe masa kusakuransa saboda kiyaye wa'ancan ainihin wato salloli din idan ka dauki mako na hadisin kenan mutumin da bai kiyaye sallolin nan guda biyar to yana tattare da dankare da wani irin datti tattare da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare abu na uku shine as-salatu khairul a'mal ko as-salatu khairul a'mal wato ita sallah ita ce mafi cikin kowane irin aiki a duniya rawa ibn majah wa sahahu al-albani al-imam ibn majah ya rawaito a littafin sa albani ya inganta ya ce an sauban ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce istaqimu ku yi ƙoƙari ku tsayu a kan tafarkin Allah ba tare da karkacewa dama ba ko karkacewa hagu da haka mun shayin bayani akan wannan cewa babu wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala zai ce wa ɗan adam ya yi sai shi ɗan ya zo mata kofa biyu ko dai ta kofar ya saka ka kara ko ya saka ka rage idan Allah subhanahu wata'ala ya ce a yi abu da wanda ya kara da wanda ya rage in suka yi duk Allah bai so yadda aka ce kai haka ake bukata inda sallar asuba raka abi ne da wanda ya kara yi uku da wanda ya ke duka Allah bai so sai dai kai biyun ita yake bukata in ka zo ka ce a kai kodogo ne sallah ga mai karfi wani abu ne ta ai maimakon a biyu kawai a ƙara biyu su zama hudu jama'a idan an ƙara biyu ladan ya ƙara ko bai ƙaru ba shi kenan jama'a sai Aya, haka ne gaskiya kowa zai haɗa biyu da hudu sai a ƙara biyu billahi lazi la ilaha illahu an ƙara biyun allah biyu su biyun ya ci ai kuma biyun yake bukata shine fastaqim kama umirta haka allah ya ce wa annabi muhammad ya ce masa kai ma ka tsaya kamar yadda muka yi maka umarni ita ce maganar da a ahadari ya ce wa yake ka inda amri wa na'ayi ka tsaya inda aka maka umarni da yanka inda aka hana ka amma haka mutane suke zuwa su ta ƙare-ƙare a addini abinda Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai sa su ba su ta ƙara su ta ƙare-ƙare kuma kai magana ka ce an yi ƙari a addini abu ya zama bala'i to yana da kyau mutane su fahimci wannan su gane wannan karatun kuma su ainihin wato kiyaye shi shi yasa kullum kana gane wannan abin Allah ne ya suru annabi da shi ta hanyar ka ga abinda ake a nan shi ake a can shi ake a can ba canzawa amma kana ganin abinda ake a nan ba shi ake a can ba na nan ya bambanta nan to ka tabbatar wallahi tsariya ne ba Allah bane aiko annabi da shi shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas ba mu aiko ka ba sai dan duk duniya to tunda shi annabin duk duniya ne duk ko addinin da ya zo da shi to dole ka ga yayi daidai shi ake a Kaduna shi ake a Kano shi ake a Saudiya shi ake a America amma in aka zo da abu da sunan addini kaga wanda ake yi a tudun wana ya saba da wanda ake a wata unguwa na nan daban na can daban a ƙarya ne ba annabi ake bi wani dai kawai ake bi wani ne ya zo ya ƙara ƙaransa a cikin addini aka ci gaba da sa da haka fi annabi ya ce istaqimu ku tsayo akan tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala shi ta a cikin suratu wato fustilat da Allah madaukakin sarki yace kitabun fustilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun bashiran wa nadiran fa'arad aktharuhum fahum la yasma'un وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأبل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد سيتي مصفتكينوا إليه فسأيوا أكن تفاكم الله واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ذاك الله سيتي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا دم أنبا الله سبحانه وتعالى بني يمك جمن كتر يمك جدد دوبو da ta gajere sama ƴaƴa ƙasa ƴaƴa wallahi ba za ka iya tsayuwa ba akan tafarkin Allah kyam dole sai ka karkace kai dama ko sai ka karkace kai hagu bani Isra'ila mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam bayan bala'i da azabtarwa da suka sha hannun fir'auna daga ƙarshe al'amari ya kai fir'auna ya ce kawai inna ha'ula la shirzimatun qalilu wayannan mutane minority ɗan kaɗan su zo su takura su hana mu zaman lafiya abinda ya kamata kawai mu tashi a kashe su kawai a ƙarar da su annabi Musa ya samu labari da daddare sai ya janye mutane ya fita da su daga cikin garin misar bayan ya fice da su fir'auna ya ji labarin cewa ai annabi musa ya ɗibi jama'a ya fice da su fir'auna ya shirya tawaga ta rinduna ya ce a ba annabi musa annabi musa yana tsaye a bakin teku shikenan sai ga jama'a fir'auna a hango Allah ya ce falamma tara aljama'a ne lokacin da jama'a guda biyu suka ga juna mutanen annabi musa suka hango rundunar fir'auna tana zuwa qala ashabu musa sai ɗaliban annabi musa suka ce inna da mudura kuna yau za a riske mu a gama da mu ƙala sai allon musa ya ce musu kalla wallahi ba za a riske mu a gama da mu saboda inna ma'i rabbi sai hadu allah ya mun alƙawarin cewa lallai sai ya tsiratar da ni da haka allah subhanahu wa ta'ala sai wa annabi musa umarni ya ce sandar da ke hannunsa yadda kice teku da ita yana dukan teku sai ga hanya ta riga ta buɗe annabi musa da shi da mutanensa suka hau suka tsallake bayan da shi da mutanen su sun hau sun tsallake shi shikenan jama'a fir'auna suka shigo cikin ruwan a gaban mutanen annabi Musa jama'a fir'auna suka shigo ruwan Allah ya tsire nutsar da su Allah ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahra mun tsallakar da banin isra'ila ta teku bayan an yi wannan a gaban su fa sun gani hatta idza ataw ala qaumin yaqufuna ala asnamin sun je can gaba sai suka ga wasu mutane suna bauta ba gunki yanzu wanda ya shiga wannan bala'in Allah ya tsallakar da shi ya kamata ya fi kowa sanin girman Allah a duniya qalu sai suka ce ya Musa ya kai Musa to ija Allah na ilaha kaga nan fa abinda suke bauta ma suna ganin sakiri da muzu to abinda muke so mu ma ka kirkira abin bautan da zamu dinga ganin shi kama da hum aliha kamar yadda nan su ma abinda suke bauta gashi suna kallo qala sai annabi Musa ya ce musu innakum qawmun tajhaluna ku mutane ne jahilai da mun ba jahilci a gaban ka makiyin ka ya kawo maka raraka ne kashe ka Allah ya tsallakar da kai kai da ya kamata ka fi kowa sanin girman Allah bayan kuma an tsallake sai ka ce a saki Allah a kama wani abu bauta ne sai yake musu inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa'annan mutanen da kuke gani halaka ne abin da suke cikin sa batilun ma kanu ya amalu hadisin Abu Waqid al yake cewa mun kasance muna sababbin fita daga musulunci sai muka zo wucewa ta wajen wata magarya wanda wannan magarya a nan kafirai suke rataye kayan yakin su yi laha ana ce mata za su anwa ma'abuciyar rataye-rataye kuma magarya suke botawa sai wasu daga cikin sababbin musulunta sai suka cewa annabi ija Allah na za su anwa ɗin kamalahum aliya ta sanya mana abun bauta wanda muke ganin shi kamar yadda su ma wa'annan mutanen magariyan nan da suke rataye-rataye a jikinta suke bauta mata gashi nan suna kallanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai da ya kabbara ya ce Allahu akbar ya ce Allahu akbar ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina ke hannunsa shine Allah ya ce kun faɗi irin abinda da banu Isra'ila suka faɗa akan annabi Musa sannan ya ce wallahi la ya atiyan na ummati ma a ta ala bani isra'ila har zuwa na'ali bin ya ce sai ya zo wa al'umma ta irin abin da ya ci wa bani isra'ila kamar takalmi kafar dama na kafar abu. ya ce in ana samu a cikin waccan al'ummar wani yana iya kwantawa da mamashi a kan hanya annabi ya ce wallahi sai an samu wanda sai ya haka cikin wannan al'umma da haka duk rashin mutuncin da aka samu wasu na yi a cikinsu da sunan addini to sai ka samu wannan rashin mutuncin ba wasu sun ɗibo shi sun shigo da shi cikinmu da sunan addini to ba abinda zai kare ka karka ɗibi wata ɗabi'a ta yahudu ko ɗabi'a ta kiristanci sai dai ka tashi kankara. wannan wannan shine zaman ka lafiya kawai sannan annabi ya ce walan tuhsu wato ba za ku iya tsayuwa kan tafarkin Allah ba ɗari bisa ɗari inda kai ba annabi ba ne sai ka iya kokarinka shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace kalla lamma yaqdima amara wallahi kowane mutum sai ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah bai gama abin da aka tashi ba shi yasa annabi ya ce babu wanda ya isa a cikin ku ya shiga aljanna sai da rahamar Allah aka ce haka yake wallahi sai haddani sai idan rahamar Allah subhanahu wata'ala ta lullube ni duk wanda rahamar Allah ba ta lullube shi ba babu yadda za a aka tafi lahira ka shiga aljanna a to yanzu wannan masallacin an kira ka an ce ka zo za a baka naira dubu ɗari ka buga man kwano da ka zo ka yi sati sai ka kasa gama buga kwano da ka kasa gama buga kwanon wanda suka ɗauko ka aiki sai suka tausaya maka sai suka ɗauki kuma kuɗin ka dubu ɗari suka baka a ƙa'ida tun da baka gama buga kwanon ba ka tantance a biya ka Daukan kuɗin da aka yi za a baka a baka ba to siya maka aka yi ba to tun da Allah in ya sa ɗan adam zai bar duniya bai gama abin da aka sake ba kuma aka je lahira Allah ya bashi sakamakon da ya alƙawari ba to siya mai aka yi ba to shine annabi ya ce walan tuhusu sannan ya ce wa alamu ku sani anna khayra a amalikum as-salah mafi alherin duk wani aiki a duniya da za ku yi to shine sallah wala yuhafizu ala wudu'i ba kuma wanda zai yi ƙoƙarin kiyayewa akan alwala illa almu'min sai mutumin da yake yana da ainihin wato imani abu na hudu shine as-salatu tukaffiru sayyi'at wato sallah tana kankare duk wani abu wanda ka sani mara kyau ne wa tarfa'u darajat kuma sallah tana daga darajar mutum rawa ibn maja ta wasu al-albani al ya ruwaito عن عبادة بن سامع أنه سمع رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ya ji annabi yana cewa mamin min abdi babu wani bawa ya sujudu lillahi sajadatan da zai daya da aka wannan sajadatan ismul marra kamar akaltu akalatan da zabtu darbatan da haka sajadatan ko da sujada ɗaya ne illa kataba Allahu lahu biha hasana fati sai Allah ya rubuta masa kyakkyawan sakamako da wannan sujadar da wa maha anhu biha sayyi'atan sai Allah ya shafe masa wani wato aiki mara kyau saboda wannan sujadar da wa rafa'a lahu biha darajatan kuma sai Allah ya daga darajarsa da wannan sujudi da haka annabi ya ce fastaghfiru min as-sujud ku yawaita yin sujada da haka abin da shi ke cewa idan alheri ya same ka sai na zuba ruwa a ƙasa na sha to wannan zuba ruwa a ƙasa a sha magusanci ne ba addini ba a addini idan wani labari ya zo maka na alheri to faduwa kake nan take ka yi sujjada ga Allah a matsayin godiya shi ka ita sujudu shukuri ba a sanya shari'i ba sai da alwala ko sai an kalli gabas duk ba wannan shari'i duk sanda wani labari ya zo maka na wani alheri ya faru ko na wani labari ya zo maka wani abu ya faru wanda kake sansa to kawai nan take za ka faɗi kai sujudu shukuri sujjada ta godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala amma yanzu mutane da zarar wani abu ya faru maimakon su sujjada su gode ma Allah sai ka ga an hauke dake kiɗe da rere abu ta irin wannan hanyar za a yi ma Allah godiya godiya irin ta mayu amma mutum alheri shi kuma ya saka da biya haka ake rawa tabarani fil ausaf al-imam tabarani ya rawaito a cikin littafin sa ausaf wa albani hasanun sahihun an bin ibn mas'ud qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace tahtariquna tahtariquna me yake nufi da tahtariquna tahtariquna shine kukan gafala da abin da ya shafi ainihin wato wasa da wargi da manta ambatan Allah subhanahu wa ta'ala shine tahtarikuna tahtarikuna fa idan sallaitu as-subha idan mutun yazo yi sallar asuba ga salatha sallar sai ta wanke wancan gafala da dafkana da wargi da ya shiga daga me daga ainihin wato wa'ancin ayyukan marasa ke. shi yasa da zarar mutum ya riga ya nisa da sallah to an riga an samu matsala shi sa ni duk duniya ba wata kasa a duniya da zaka ji ta kaf daga faɗin Allah subhanahu ta'ala a aikace yana aiki wanda Allah ya ce allah in makkannahum fil ard waɗanda in muka ba su dama a doron ƙasa a qamus salata za su kai da sallah wa atu zakata za su ba da zakka sannan za su umarni da abu mai kyau su hana abu mara kyau a duniya yanzu ban ga kasar da za ka je ka ga wannan yana aiki ba in ba saudiya ba saudiya ne kadai da an ce maka an kira sallah a harami ko atm ka je ka zura kuɗi kuɗin ba zai fito ba sai an gama sallah sai an gama sallah sannan ga ayin hizba nan suna yawa yan amru bil ma'ruf wal nahy anil munkar da ka ga balarabe ka zo mad da kuɗi zai za ka yi siyayya amma wallahi yana jin an kira sallah ba ta kuɗin kai ke ba zai tsallake ya tafi saboda ya san wannan masu zagayen su suka zo ba su gani shi ya taɓa sallah ba ya tsaya fiye da siyarwa yana kasuwanci to ya je ba kan cikin rigima yaushe za ka haɗa da najeriya sallan ma mutum ya ga dama gobe ma ya ga dama shi ya fice daga addinin ba mai cewa dalle ba wanda ya sai matsala saboda ana da makaradiya a najeriya sa sakula sai ba ruwanta da allah eh? to wannan yana daga ciki da aka fi annabi ya ce fa idan sallaitum muzura idan kuka yi sallar azhar dafalatha wato ta wanke wannan ainihin wato wato summa ta tahtariquna sannan kuka fada cikin rafkana da wasanni da manta ambatan Allah subhanahu wata'ala fa idan sallaitum muzura in kuka yi sallar azhar Ha' ta wanke wa ainihin wato kusakunan summa ta tahtariquna fa idza sallaytum al in kuka yi sallar la'asar, ga gasalat hata wanke ainihin wato wa'annan kusakura thumma tahtariquna kuna fa idza sallaytum al-maghrib gasalat ha wato ta riga ta ainihin wato wanke wa'annan ainihin wato kusakuran thumma tahtariquna kuna, sannan kukan fada cikin kusakurai da wasa da wargi da manta ambatan Allah fa idza sallaytumul isha a ثم تنامون sannan za ku kwanta ku yi bacci bayan sallar isha'i fala yuktabu alaikum hatta yastayqim tunda bacci kake ba za a rubuta maka zanubi ba sai ta kunna ka farka ka gaba da diba sai a ci gaba da rubutawa idan ka dawo ka gyara shikenan sai su ma wato sai a kankare abin da ya faru daga azhar zuwa al'asar daga magariba zuwa isha'i haka abin yake tafiya kenan ga rashin yin sallah ga musulmi ba ƙaramin bala'i ba abu na biyar as-salatu tukaffiru ma ha. sallah ta kankare tsakanin abin da ke tsakanin wannan sallar da wannan sallar rawa muslim an umran bin abban qala yake cewa kuntu aza uli usman na kasance ina ajiyewa ga sayyidina usman tahurahu abin da zai yi alwala fama ata alaihi yawmun wani wuni bai taba zuwa masa ba illa wa huwa yufidu alaihi nutfatan fati shi umran yana kwararawa sayyidina usman nutfa shine alma'ul qalil ruwan da yake ainihin wato dan kadan shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake magana ya halicci dan adam daga wannan alam yakun nutfatan min manin yumna da haka an nutfa shine alma'ul qalil thumma kana alaqatan fa khalaqa fasawwa وقال عثمان عثمان يتي حدثنا رسول الله annabi ya ba mu labari indan surafina min salatina hadi lokacin da za mu juya daga wannan sallar sallata mu kala mis'ar mis'ar yake uraha al'asar kai ina ganin fa sallar da yake faɗa mana cewa lokacin da zai juya sallar la'asar fa kala sai ce ma adari uhaddithukum bi shay'in aw askutu in ba ku labari da wani abu ne ko in yi shiru shi annabi muhammad kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qulna ya rasulullahi sai muka ce in kana khairan fa hadithna in dai alheri ne faɗa mana wa in kana ghaira zalika in kuma ba wani alheri bane fa Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da annabi Muhammad su suka fa sani da haka malamai suka ce idan abu ya shafi gaibi sai a ce Allahu a'lam ko amma abu ya safi shari'a sai a ce Allahu wa rasuluhu a'lam saboda matsala ta gaibu kullu ya alimu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illa Allah babu wanda ya san gaibin sama da ƙasa in ba Allah subhanahu wa ta'ala amma matsalar shari'a Allah madaukakin sarki ya faɗa akan annabi yake wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yasa in abu ya shafi shari'a sai ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam in ya shafi gaibu sai a ce Allahu a'lam qala yace ma min muslimin annabi yace babu wani musulmi ya tatahharu wanda zai yi ainihin wato tsalki fa yutimmu tuhura kuma ya cika tsarkinsa allazi kataba Allahu alaihi irin tsarkin da Allah ya wajabta masa fa yusalli sannan ya zo ya sallati hadhihi salawatul khams wa'annan sallolin guda biyar illa kanat kaffaratin lima bainaha face kowace sallah sai ta zama to kaffara ce tsakanin wannan sallar zuwa wannan sallar tsakanin wannan sallar zuwa mai zuwa wannan sallar wa fi riwayatin lil bukhari qala usman wallahi la uhaddithannakum hadithan sayyidina usman yace na rantsi da Allah sai na ba ku hadisi wallahi laula ayatun fi kitabillahi ma haddathu ma haddathukum ba don wata aya ba a cikin littafin Allah da ba yadda za a imanin in buɗe baki in muku magana ta iri kamar yadda haka al'imam suwudi ya fata a ƙarshen littafin shi al'aitikan fi ulumin ƙur'an cewa in ni fi zamani ya ce ina cikin wani zamani mana allahu kuluba ahalihi min alhasadi da allah ya cika zukatan mutanen da muguwar hasada wa aglaba alaihim Lau, sannan mugun zato ya fi yawa a kansu sama da zato na alheri hatta jara minhu majarar dam har sai zaton ya gudana a jikinsu irin wato magudanar jini a jikin dan adam to har ya je ta magana ya ce wallahi ba dan abin da ya zo na ayoyin ƙur'ani da hadisan annabi muhammad ba ya ce wallahi da ba yadda za a iya fito ya magana kan addini ya ce wannan zamani ne da abin da ya fi kawai ka koma gidan ka kai zaman ka ya ce to ba yadda za a yi ga ayoyi sun zo ga hadisi sun zo dole a fito a yi magana shi yasa ake yin magana ka karatu a garin nan yanzu wahala ne shi yau imam sudi shekara 700 da ta yana wannan magana ballanta na yanzu da kullun son zuciya da rashin cikin gaskiya karuwa yake eh haka malam bakar gumi shi ma ya faɗa a cikin al-aqidatu sahiha a farko farko sai ba dan waɗannan ayoyin ba da ba yadda za a iya fito ke magana haka al-imamu abu hurairah ya faɗa shi ma an gani wayannan ayar kuwa akwai innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'in akwai ayar wa in akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitab mutum da lokacin da Allah ya dauki alƙawari da wanda ya ba su ilimin littafi yace la tubayyinunna holin nasi wallahi za ku fito kuwa mutane bayani wala taktubuna kakku kuskura ku koyi musu to da zarar Allah ya jarrabe ka ya sanar da kai wani abu na karatu to ka shiga matsala matsalar ita ce wani lokaci idan rigima ta taso ko dai ka faɗi abin da ka karanta wanda shine tabbatacce ku zauna da Allah lami lafiya ko ka dawo ka bi rububi abinda mutanen gari suke so ko ba shi bane daidai ku saba da Allah ya rage naka sai ka dauki abin da ya fi maka sauki idan kana karantarwa yawa kuma za ka ga wani lokaci matsala za ta taso ga inda mutanen gari suka son ba nan gaskiya take ba kana yin magana za a yi wa maka ta a duro kanka a sa maka sunaye iri-iri a yi maka shari a yi maka ƙagi a yi maka menene duk komai sai an maka to kawai dama ka kalli abu biyu ne ka zaɓin makanka da ka ɓata da su ku zauna da Allah lami lafiya da ku zauna da su ka ɓata da Allah wanne kuma ka sauƙi saboda ka sai ka fasa sai ka zaɓi wanda ya fi maka sani yake cewa inni sami'tu rasulullahi ni na ji annabi muhammad ya kuli yana cewa la yatawadda'u rajulun wani mutum ba zai yi alwala ba fa yuhsinu wudu'ahu ya kyautata alwalarsa mai yusalli salata sannan ya tashi ya sallah illa ghufira lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha ya gafarta masa tsakanin wannan sallar da sallar da za ta ainihin wato biyo baya وروى مسلم عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجع النبي ننشيوا من توضأ للصلاة دم تمن دي الولا سبود صلى فأسبغ الوضوء يتك الولا كما يدى الله يتي وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ثم مشى sannan ya tafi ila Salatin Maktubatu zuwa ga sallar da aka wajabta masa fa sallaha ya tallace ta tare da mutane aw ma'al ko tare da jama'ar musulmi aw fil ko a cikin masallaci ba ya salla a gidansa ba haka mutane in kowa ya koma yin salla a gidan shi to ai masallaci matsala za a samu sai masallaci tawafanta sai a rasa kuma wanda zai ainihin wato raya ko ga mutum ya yi gida ya wani masallaci a gefe irin Allah gana nakan daga shi sai mai gadon sasu sai yaransa guda biyu yawa gaddin masallacin dama ta cikin gida yake in ba gayyata ka aka yi maka shigo in ka shiga kare ya ga ya to wannan ba masallaci bane gaskiya ka dai gurin da zaka dinga yin sallah a gidanka to in kuma kowa ya wannan da ba shi kenan ba sai ka kuma masallatan da ake ginawa sun mutu gafarallahu lahu zunubahu Allah zai gafarta masa zunubansa وروى مسلم عن أمر بن سعيد بن العاص قال يتي كنت ناكسا عند عثمان wajen sirina usman fada'a bi sai kira ya a kawo masa abin alwala faƙala sai sirina usman ya ce sami ito rasulallahi na ji annabi ya kuli yana cewa mamri'in musulmin babu wani mutum musulmi kuli wurin duk abin da sahabbai za su sai sun ji annabi ya ce ana gama da an ce daga wani sai a ce annabi ya ce to haka ake yin addini ba ka zo kai tabba mutane su surutu ba yadda kasar ruwan sama maganan ba Allah ba annabi kawai watakila maganan wani malami ne shi ma malamin a mafarki ne ta ta ai ta da labari ai a mafarki an haɗu da wani daga nan kuma sai kaza ya kaza daga nan sai kaza ya kaza ba Allah ya ce ba annabi ya ce ba a yin addini ba da qala Allahu qala rasuluhu ba ba a yi yake cewa babu wani musulmi ta haduruhu salatun maktubatun wadda sallar da aka wajabta lokacin ta bi halattu wa yi husnu wudu'aha ya kyautata alulatta wa khushu'aha da kuma in sallar shine halattu da Allah a zuciya da kuma natsuwa ta gabbai wa ruku'aha da kuma ruku'in sallar illa kanat kafaratan lima qablaha min adh sai ta kasance kafara ne ga abin da ke gabanta na zunubai malam yi uti kabiratan matuƙar bai aikata mu gingime mai laifi ba domin ita shi ne, wato ita sai dai a koma a tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala malami kuma sun yi ta'arifin wato kaba'ira cewa kama fi haddun na auta waƙoƙi bi ukura wato duk abin da yake akwai haddi a duniya idan ka yi ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wanda ya abu kaza sai na masa kaza wannan shi yake ce masa kama ɗaya. ko kuma Allah ya ce duk ko annabi duk wanda yi abu kaza Allah ya tsine masa albarka to irin wa'annan ta wa'annan hanyoyin ne ake gane cewa wannan laifin jingime man ainihin wato laifin ne wannan yana ciki sannan abu na shida shine as-salatu as-subhi taj'aluka fi ri'ayati Allah wa hifzihi idan kana kokari ka dinga yin sallar asuba to sallar asuba da zaka yi kullum za ta saka kasance cikin kulawar Allah da kariyar Allah shi yasa malamai suka ce mafi yawanci duk mutumin da zai tashi sallar asuba akan lokaci to zaka ga da wahala gari ya waye ya fata tashi cikin bacin rai amma mutum yana kwanta sai karfe takwas ya tashi lokacin zai sallar asuba ana wucewa yana dago mutane hannu yana musu sallama to za ka ga in ba sa'a ba abin da ba na rigima ba yanzu na za a faɗa da shi wallahi saboda ya tashi haushin kowa yake ji wallahi an fahimta ne to kuma akwai asbabu da suke sa mutum ya iya tashi wajen sallar asuba akwai ka ga yanzu zamani na facebook din nan da internet din nan da waye da waye wani ko karfe uku zai kwanta maka karfe biyar zai iya tashi awa nawa awa amma duk wanda ya san yana da matsalar da in ya ja dare wajen abu asuba za ta yi ba zai iya tashi ba ya haƙuri ya makansa tarbiya don ga kwanta da wuri ko kwa wannan fa ko da aikin addini ne abinda nake nufi da aikin addini ne kar ka zo kai sallan nafila kamar yadda zaka ga bayani zai zo nan gaba yadda wasu suke yi a cikin watan ramadan mutum ya tafi ta tahajjud ya dawo da ya ɗi masa hurbaci ya fashe ba zai farka ba sai ba sai gari ya waye to wallahi gara wanda bai je ta hajji ɗin bai sallar asuba a jami'i ya fi ka wallahi sai dai kawai in kai kaje sai ta hajji ɗin kuma ka zo kai sallar asuba a jami'i kaga kayan ka fi shi ka tsere masa amma in har ɗaya zai kubuce maka to gara ka rasa ta hajji ɗin ka zo kai sallar asuba a jami'i an fahimta ai rawa muslim an jundubu bin abdullahi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa annabi ya ce wato man sallar duk mutumin da ya tashi sallar asuba fa huwa fi wannan mutum yana cikin kariya da alƙawari na Allah fala wala wato fala fi kada Allah subhanahu wa ta'ala ya neme ku a cikin alƙawarinsa bi da wani abu fayudrikahu sai Allah ya nemi mutum ya zamantu ya riske shi bai wannan gurin wato kar a zo sallar asuba a neme ka kana musulmi ba wani uzuri kawai na shari'a ba a ganka ba to wannan sai ya jafa ya kubbahu fi nari jahannam in an je lahara, Allah subhanahu ta'ala sai ya kifa ainihin wato mutum a wutar ainihin wato jahannama da haka yana da kyau abinda zai jawa mutane su daina tashi sallar asuba to a kiyaye shi a daina yin ainihin wato wasa da shi Allah ta'ala ya shirye da mu ya tsare mu ya tsare mana imanin amma da abinda zai bayi zuwa ga sallah ta wulakanta to a kiyaye shi dan wulakanta sallah ɗaya ne daga cikin sababin da ke sa wala mutum in yi zo mutuwa shi ma ya wulakanta yasa ba da ya ba annabi ya daɗaɗa masa da irin nan da zai bar duniya ya kuma zuwa ga Allah ganin shi da sahabbai na ƙarshe da ya zo gansu a cikin sallah ya tabbatar tarbiyyar da ya masa ta zauna haka sai annabi hankalinsa ya kwanta zai bar duniya ya koma ga Allah haka hadisin Anas ɗan Maliku ya faɗa ya ce akiru nazaratin ƙarshen gani da nema annabi Muhammad shine ranan ainihin wato wata litinin yace muna cikin sallah sai da na abubakar shi ne liman yace sai ga manzan Allah ya yayi labulan ɗakin na na ainihin wato Aisha yace muna cikin sallah saura kaɗan a fitne mu saboda ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace domin an kwana biyu jiki ya yi nauyi a fito sallar ma abin yana ainihin wato gagara yace lokacin da annabi ba shi da lafiya a daidai wannan lokaci da ya fito ya ce kai ka ce wato fuskar annabi saboda tsaba haske kamar fallon takarda ne a lokacin da mara lafiya idan ya ciwo yake muni shi rashin lafiyarsa ya kara masa kewa ba muni ba da annabi ya fahimci cewa hankalinsu ya tashi za su fitina a cikin sallah sai masu ishara yake su gaba da sallah abubakar zai ja da baya ya fita yana tsammanin annabi zai zo ya shiga limanci ne ya masa ishara cewa ya ɗa'in da yake ci gaba da jimanci. tun daga irin waɗannan hadisai ne malamai suka ce annabi yana mutane ishara duk faran da ba shi a duniya to wanda ya kamata ya tsaya a matsayin shi in ba shi ne sai ya bi abubakar kamar yadda wata mata ta zo tana matambaya ce ta odina je ki dawo ta ce in na je na dawo ban same ka ba ya za a yi kamar tana nufin an gifto masa da mata ya ce ki samu abubakar in ba ki same ni ba an fahimta ya to don haka kuma za ka ga kusa habbai kwari sun yi kokari wajen tsare sallah to shi yasa za ka ga hatta umar ɗan khattab lokacin da ya shigo masallaci ya ce a daidaita sahu a haɗa kafaɗa a shi akwai wani arni a gaba ana ce masa abu lu'atul majusi allah ya tsine mai albarka an fara sallah dama sun yi mutuncewa a zo a kashe sai na umar da wata khinjul wuka da aka sa mata fozin tukunna sai na umar ya fara sallah ya sami ya burma mai har waje baku ya istirza'i ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin da ya yankura zai fita ban masallaci duk kofar da ya fito sai a tare shi sai da ya sauki wajen mutum goma sha uku da a cikin masallacin ina so ka gane irin tarbiyyar da annabi ya wa sahabbai ba malamin da zai iya matsaliban shi irin wannan tarbiyyar a duniya sai dai ka kwatanta kawai lokacin fa da ake wannan rigima fa wanda suke wajen masallaci ba su ma san me yake faruwa kawai suna dai jiyo sautin liman sun daina jiyo shi me yake faruwa ba su sani da Umar ya fada fa ba a fasa sallan ba kawar da shi aka yi gefe Usman ya shiga gaba aka ci aka ci gaba sai da aka yi sallah kai yanzu Allah ya kiyaye a tsikari liman ya ce inna lillahi wa inna amma wala ba sai dai ka yi gaba kuwa ba kowa ya sa kai eh an fahimta ne shi yasa abdullahi gonda a cikin tazyini yake cewa rijalullahi ansarur rasuli huwa dirga fa musu bulu mazaje na Allah masu taimakon annabi Muhammad shi annabi shine babban zaƙi, su kuma sahabbai su ne kananan ƴaƴan zakoki. Allah ya kara musu yadda da kun ga yadda sallah take da muhimmanci a ce a kashe mutum a cikin masallaci amma ba a fasa sallah ba su kawar da shi sai sun ci gaba da sallah ba za a fasa ba kai ka san wannan mutanen sallah tana da matsayi da girma a gurin su Allah mu ne yanzu a ƙara sallah shi kenan wani ba hanya za ku ci da shi ce maka juya juya da yake faruwa ne ce maka wallah ya ki yake a masallacin da ina ya ke wallahi Allah ta'ala shi da mu ya tsare mu ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh